نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين ويحكي يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyar kenan ko ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan shine darasi na ashirin jiya idan ba a manta ba muna cikin babin da yake magana ne dangane da al-ibradu fi zuhri min shiddatil harri wato cewa idan ana tsananin zafi ana so a jinkirta lokacin azahar gwargwadon yadda zafin zai san ragu to anan muke mun karanta hadisi na farko a wajen hadisin Abdullahi dan Umar da shi da Abu Huraira yau za mu tashi kan alhadithul ashir ba'da al hadisi na ɗari da goma an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة ga ka'ida wannan hadisin kafinta sa akwai hadisai biyu yadda yake a cikin asalin littafin umdatul ahkam an gane ku sai an kawo hadisin anas da yake magana dangane da rama sallah da hadisin wani da sannan a kawo shi to amma sai malam ya gabatar da shi a nan wajen sharhi dan ya dace wasu da hadisin da ya gabata baya kun gane ko an انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض basata saubahu fasajada alaihi wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi kana yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna yin sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa fi shiddatil harri a cikin tsananin zafi فإذا لم يستطع أحدنا na يمكن جبهته من الأرض idan ɗaya daga cikinmu bai sami ikon tabbatar da goshinsa a kan ƙasa ba wajen yin sujada ba sa tasawbahu to yakan shimfiɗa tufafinsa ko hannun rigarsa ko rawaninsa ba sajada alaihi sai ya sujada a kansa wato rana ta yi zafi da yawa idan mutum yake zai ɗaura goshinsa siminti ne ga zafi ko sahara ce ga zafi ko kan kwalta ne ga zafi to sai mutum ya saki hannun babban rigarsa sai ɗaura goshin a kai ko ya ɗauko wani hankici aljihunsa ya sa sai ya goshin sa a kai ko nan sai ɗan warware shi ya ɗaura goshinsa a kai ya halatta ko bai halatta ba ya halatta don ga an san malaki ce haka suka rinka yi tare da manzon Allah to a cikin hadisin ba nuna manzon Allah ya gani ya kyale ba amma dai tunda aka yi abin a gabansa wahayi bai sauka ya ce a daina ba ya nuna daidai ne an gane ku wato wannan hadisi waɗansu daga cikin malamai sukan ga kamar ya so ya karo da hadisin baya hadisin da yake idan zafi yayi zafi ku yi mai fa abridu fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam to kuma nan ya zana ga zafin amma kuma ana sallah din har ma suna shimfida tufafin su don su samu daman yin jada a kansa ga wanda ba ya da ikon yayi haka din to shine malamai suka ce hadisan ba su ci karo da juna ba shi wancan hadisi yana nan a sa na cewa idan zafi yayi tsanani ku sassauta ko ku jinkirta lokacin azhar din har ya zuwa lokacin da kaifin zafin ranar zai dan rabu to amma kasancewar kaifin zafin ranar ya rabu baya nuna kasa ta huce gaba daya tunda kasa yanzu haka idan ka je kan kwalta idan ka sa hannun ka zakar rika zafi ba ta gama hucewa ba to a ce wancan hadisin da ba wannan da ba su karo da juna ba ina fata hadisi na gaba babu qada'i salati faidati wa ajiliya, wato malam ya kulla masa babi da cewa babin rama sallah alfa'itati wadda ta kubuce wa ta'jiliha da kuma gaggauta ta in za a yi ta din الحديث الحادي عشر بعد المئة حديث نقري دقوم شعنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليسلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare dagare yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man nasiya salatan falyusalliha idza zakara wanda ya manta sallah to ya sallace ta idan ya tuna ta la ta laha illa zalik ba wata kafara da ake wa sallah din sai yin kadai ba a cewa ka yi ta tare da kafara a'a kawai za ka yi ta lokacin da ka tuna wa tana hu ta'ala bayan manzon Allah ya faɗa wancan zance sai ya karanta faɗin Allah ta'ala wa aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah li zikri domin tunani ko domin ambatona wato manzon Allah na nuna faɗin ma'anar wannan aya yana nufin dukkan mutumin da ya tuno da sallah da ya manta ta a da to sai ya yi ta lokacin da ya tuna din wali muslimin a riwayar muslim kadai man nasiya salatan wanda duk ya manta sallah aw nama anha ko yayi barci ga barin ta bai yi ta ba fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha kaffarar ita wannan sallar shine yin ta lokacin da ya tuna ta an gane ko ba ta da wata kafara da ake yi illa iyaka dai ka farka daga barci yanzu rana ta faɗi baka yi la'asar ba sai ka sallaci la'asar din kai su ka farka daga barci bayan hudowar rana shi ko baka yi sallan alfijir ba sallan asubahi ba sai ka yi ta a wannan lokacin da ka farka yin haka ɗin kawai shine abin da zai sa ba za a tuhuce ka da laifi ba yin ta shine fa tuha an yusalliya idan zakara an gane ku to a nan gurin ya kamata mu dan karanta khilafin malamai ko da yake zai tsawo amma za mu masa karatu irin na gurguje dan mu abin nan dinsa malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi rama sallah domin mutanen da ke barin sallah mun taɓa cewa iri biyar ne a nan gurin in ba kuma ta mutum na farko wanda ya bar sallah saboda mantuwa mutum na biyu wanda ya bar sallah saboda barci ya ɗauke shi bai yi ta ba lokaci ya wuce mutum na uku mara hankali wanda rashin hankali ya kama shi yana cikin hauka har lokacin sallah ya fita mutum na hudu wanda yake cikin maye bai yi sallah ba har lokacin da ya fita mutum na biyar wanda ya barta da ganganci haka kawai sallah lokacin da yana je yana gani har ya fita bai ba ina fatan kuna fahimta to shi mai maye din nan ba mu san me yasa yayi maye ba dai maye kawai ta iya yiwa ba da ya ta yayi maye ta iya yiwa kuma a'a wato a farfadiya ce yake da ita to mutumin da yake da farfadiya kuma yana bangaren mahaukata a wannan lokacin da farfadiya ta zo masa dan baya hankaltar mai yake cewa irin yadda mahaukaci baya hankaltar mai yake cewa ta iya yiwa anesthesia aka yi masa asibiti nan za a yi masa operation to wannan kuma sai mu sa shi layin matuwa masu maye dan baya bai san me yake faɗa ko dai layin gada ko layin masu maye dan shi ma lokacin baya da hankali bai san me yake ciki ba ina ba ta da to a nan gurin wanda ya bar sallah bisa mantuwa sai daga baya ya tuna ko barci ya dauke shi har lokacin zai fita daga baya ya tuna su ne wannan hadisin ke magana a kansa an gane ku don abinda nassin hadisi ce man nasiya salatan auna nama ha? fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha in mun dauki lafazin farko man nasiya salatin fali salliha idza zakara kaga anan gurin yana magana kan guda biyu din da mai barci da mai mantuwa su ne suke da aka ba su aka yi musu alfarmar sa iya ramawa ko da lokacin ta ya fita sa iya yin ta ko da lokacin ta ya fita mutumin da yake mahaukaci shi wannan duk adadin sallolin da suka wuce shi a halin hauka baya kai an yadda cewa babu ramuwa a kansa mutum ya farfado yau daga hauka ka cewa ya rama adadin salloli guda biyar da yi yana mahaukaci to haka mutumin da aka masa anestesia a asibiti awa uku awa hudu biyar har aka yi salloli uku hudu lokacin sai fita bai farfado ba sai daga baya farfado ka cewa ya rama su riga sun wuce ba ramuwa kansa ina ba da gumba yadda mutumin da yake buguwa yayi baya da hankali yana da ramuwa yana da ramuwa shi da ya sha giya ya bugu har lokacin sallah ya fita bai yi ba sai daga baya ya farfado ya gane ya ya zama mai hankali sai ya gano cewa lalle ya bar salloli guda uku ko hudu sun wuce <laughs> babu ramuwa a kansa ba lokacin da ya wuce ba me ya hujja ka nisa ya rama ta to bari mu zo idan an jima na cikon biyar wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin da ya fita bai ba to wannan shine mahallul khilaf kun gane ko ku gane da mai barci da mai mantuwa duk an yi ijma'i zai rama sallah ba wani safani tsakanin malamai fi ma'ana iyakacin bincike na a da mahaukaci da wanda yake mai farfadiya a ɗaya su da wanda aka yi wa allura dan a yi masa aiki a asibiti a lokacin sallah ya fita sannan ya farfado duk waɗannan babu ramuwa a kansu an gane ko mutumin da ya bar sallah da gangan to shine aka yi safani a kansa shine ma da yace ikhtalafa al ulama hal tajibu al mubadaratu ila fi'liha aw wannan ba wannan matsalar bace ba wata ce daban ace wato ita wannan matsala wato cewa mutumin da ya barta da ganganci babu ramuwa a kansa shine zance mafi inganci babu ramuwa a kansa bambanci shi da sauran mahaukaci da mai farfadiya da suka barta har lokaci ya fita babu ramuwa a kansu to amma suna da zunubi babu zunubi kuma a kansu ina ba fahimta amma shi wanda yake ya barta da ganganci har lokaci ya fita babu ramuwa a kansa amma yana da zunubi ko babu akwai zunubi har ma waɗansu malamai suna ganin ya yi ridda ne ya fita daga musulunci girman zunubin ya kai a ce ya fita daga musulunci cewa babu ramuwa daban daban da cewa babu laifi kar wani fahimci da an ce babu ramuwa sai ɗauka mai babu laifi ko a hausar ma ba ɗaya ba ne wancan wanda ya bari saboda rashin hankali babu rabo a kansa sannan babu laifi a kansa don la yukallifu Allahu nafsan da lokacin ba shi da hankali alaqal kuma shine manatu taklif da nasan hadisin annabi rufi al-qalamu an salasin an sabiyi hatta yahtalim wa an an-na'imi hatta yastayqiz wa an al-majnun hatta yufiq kaga kenan babu laifi a kansa saboda halin hauka ko cewa an masa allura ta ana masa aiki a asibiti da ta wuce babu laifi a kansa kuma ba lalle ne sai ya rama ba da in ka ce rama baka da dalilin cewa rama to mutumin da yake da ganganci shine malamai suka yi sabani wadansu suka ce rama wadansu suka ce kare rama ina fatan mun bayyana amma dai kamar yadda muka faɗa zance mafi inganci shine ba zai rama ba domin dukkan nassi da yazo yana magana akan yi sallah yana magana akan yin ta ne cikin lokacin ta akimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa akimi salata tarafay an-nahar wa zulafan min al inna al zalika zikra lil zakirin dukkan wannan yana magana kan aqimis salata ba ai shiru ba kawai sai aka ce mai liduluki ila zakatil layl ga sallah ga kuma lokacin an hada maka tare da juna to sai ka bari lokacin ya wuce sai ka je kai aqimis salata kuma kadai ba tare da lokaci ba to shine na ta faɗa muku wannan matsalar amma ina sake maimaitawa abinda malamai suke cewa shine wanda aka ce yi sallar azhar bayan rana ta karkata kuma lokacin ta yamtaddu ila tulu'i shams yi la'asar idan inuwar ka ta zama daidai da kai wa waqtuha yamtaddu ila ghurubi shams aqsad ila ghurubi shams lokacin ta na zartewa har zuwa faduwar rana sai ka ƙi a wannan awannin da aka baka sai da rana ta faɗi yanzu ka zo kace zaka yi to wai da ka yi yanzu da wani umarni kake yi da wancan umarnin na cewa yi sallah a lokacin ta ko kuma da wani sabon umarni na'am dan wancan umarni na cewa yi sallah ya ce kai a lokacin ta to sai lokaci ya wuce ba kai ba yanzu kana jiran sabon umarni ya zo kafin kai shi yasa mai barci ba da umarnin a kima salata duruki sun sai yake ya ta ce kira mai mantuwa ba da umarnin a kimin da zuluki shamsi ila ga sakin laila wa qur'an al-fajr ba da shi yake aiki ba sabon umarnin da ya fito daga bakin annabi cewa man nama an salatu aw nasiha fa nasalliha idza zakar da wannan umarnin ne wannan sabo ne ba wancan bane ba tunda ya cire ta daga lokacin ta bai yi ta ba dan me zai yanzu saboda wani sabon umarni to yanzu mun samu da mai mantuwa da mai barci suna da sabon umarni da ya zo cewa su yi to kai wanda ka bar ganganci ina sabon ka. to idan kai waye saka farko dai babu lada dan ba wanda ya saka na biyu ko bata dauke ma zanubin ba ina fata ko fahimta da haka abinda zai warware wa mutum matsalar sa lokacin da ya bar sallah da ganganci har lokaci ya fita shine tuba tawbatan da su haka dai amma dan yara matsalar ko da zai yi ta so dari ba za ta warware masa matsalar sa abinda malaman suka ce kenan yayi tuba ta da nasuha, ya yawaita istighfari ya rinka yawaita sallolin nafila dan su suke gurbin waccan da ya bari lokacin da ya fice amma ramuwa kadai ba za ta warware masa matsalar sama. wannan da zance mafi inganci da duk wanda ce rama za ta ina dalilin ka dai ce an ce rama ko da waɗanda suka wajabta ramuwa cikin malamai abin da suke kafa hujja cewa wai to wai tunda mai mai barci da mai mantuwa ma da suke da uzuri an ce su rama ballantana mai ganganci kaga wannan kiyasi kiyasi ne ah to idan haka ne ba sai ka ce to kuma a sa mahukaci ma ya rama wanda ya sha giya ma ya lalace ma ya rama wanda duk ya sha giya ya bar sallah ta lokacin da kaga yanzu gashi zunubin ya sha giya sannan kuma gashi bai sallah ba har lokacin da ya fita wata ramuwa zai in ya rama ma ba za ta warware masa matsalar ba su ba ta batan da su hayi ne aikin sa yanzu ana maganar ya yarda ne ko bai yarda ba Imam Ahmad bin Hanbal yace ya zama kafir ya bar musulunci in dai ya bar sallah har lokacin da ya fita da ganganci bai tashi yayi ta ba ya fitar ga musulunci ma malik ne yace a bai fita daga musulunci ba in ya yarda da wajibin ta har yanzu ya yarda wajibi ce sakaci ne da rinjayar shaitan ya sa bai yi ta ba yana nan dai a matsayin sa na musulmi ina fata an fahimta to kun ga wannan na nuna al'amarin sallah babban al'amari ne kenan wata matsala ta biyu da ya kamata mu fahimta ita sallan nan da idan ka zo aka ce idan kai barci ka farka wannan shine lokacinta ko idan ka manta lokacin da ka tana shine lokacinta to sabanin sun yi sake yin sabani shin lokacin da ka farka din nan daga barci bayan rana ta hudo baka yi alfajir ba an ce shine lokacin da ku ya halatta ka dan ƙara jinkiri na minti 20 ko 30 kafin ka yi ta ko bai halatta ka ƙara jinkiri ba jumhurin malamai a suka ce wai ai wannan dan suka ce bai halatta mutum ya ƙara jinkiri ba da zaran ya farka sai ya me ya gaggawar shafi'i kuma yana cewa a ah, wani mutum zai iya yin jiki me hujjar sai ce annabi ya farka daga barci bayan rana ta hudo bai sallah alfajir ba a madadin ce a yi sallah sai ce ku yi maza mu tashi daga nan gudun sai suka tashi suka ƙara waɗansu adadi na kilomita sannan aka sa aka yi sallah a wajen jumhur suka ce masa ka daina wannan magana jinkirin can da annabi ya akwai uzuri mai karfi da ya sa aka yi ba haka kawai aka sake yin jinkiri ba bayan an farka dan haka dai zance mafi inganci ya jama'a da zaran ka farka wannan shine lokacin ta kawai sai kai maza ka yi yin wani latti da ganganci kuma to zai kai ka zuwa ga zunubi sannan wani abu mai matukar muhimmanci game da wannan shine lokacin da ka farka daga barci din yanzu rana ta riga ta faɗi ko ka tuna yanzu rana ta riga ta faɗi baka yi la'asar ba to lokacin da zaka yi da wata irin niyya zaka yi niyya ta kaza'i ko niyya ta adai zance mafi inganci niyyar daɗi za ka yi don wannan shi ne lokacin ta kai a wurinka wani lokaci ne aka baka kai kadai daga farka daga bacci da kai mai mantuwa lokacin da ka tuna wannan dan matsala sai fa zalika waqtuha a wani hadisi wannan shine mai lokacin ta game da kai wannan shine lokacin ta da haka ba za ka yi niyyar qada'i ba niyyar ada'i za ka yi to shi yasa waɗansu malamai idan sun so yin abinda idan sun so yin kacici kacici a babin fikihu sai su ce maka lokutan sallah nawa ne duk wanda yake bai farga ya hararo wannan ba sai ce ai lokacin sallah guda biyu ne da almuktari da kome daruri wanda galibi duk ake faɗa a fikihu sai eh muktari daruri shikenan an riga an barka ta kenan sai su ce to na uku akwai tukun na uku shine lokacin ta ga mai mantuwa ko mai barci mai mantuwar da ya tuna da mai barcin da ya farka kaga wannan wani kuma na sabon lokaci ne ina fatan kun fahimta na'am lokacin kaza'i ba wani lokacin kaza'i ba ba wani lokacin kaza'i sai a wurin masu kaza'i ana yin kaza'i amma na, wani fikihun da suka nuna ana yin kaza'in salloli da suka wuce ko da mutum ya bar su da ganganci to kaga wannan shine ake niyyar qada'i amma ga ka'ida babu wani niyyar qada'i bisa ga wannan bayanin da muke babu wani niyyar qada'i a nan gurin a abin da nake so yan uwa lura shi ne matsaloli irin waɗannan na fikihu suna buƙatar bincika su da karanta su a natsai da karanta su da yancin tunani kar mutum ya karanta lokacin da yake cikin kurkukun mazhaba to da abin da za a faɗa ma sabo na bincike ba za ka yi da shi ba mazhaba ta daure ka da mari da sarka to duk abin da za a faɗa ma na sabar rufa ba za ka iya saurara sa sai ka ji kawai an saba mazhaba sai ka ɗari ka ɗanka Allah fahimtar da mu ma yu'khadhu min al-hadith min al-ahkam abin da za a iya koyo cikin wannan hadisi na hukunce hukunce na farko wujubu qada'i salati ala nasi wan na'imi inda zikriha wajibin rama sallah a wurin mai barci ko mai mantuwa lokacin da ya tuna za su rama kenan na biyu wujubul mubadarati ila fi'liha wajibcin gaggawar yin ta da zarar mutum ya farka ko in ya tuna li'anna ta'khiraha ba'da tadhakkuriha tafriqun fiha domin mutum ya jinkirta ta bayan ya tuna ta to kuma wannan sakaci ne na uku adamul isma'i adamul ismi ala man akharaha li qudrin min nahwi nisyanan wa naw rashin laifi ga dukkan wanda ya jinkirin sallah in dai akwai uzuri uzurin nan na barci ne ko kuma na mantuwa malam yufarris fi zalik matukar bai yi sakaci ba game da haka ta yaya zai sakaci game da haka bi an yana nama ba da kodin lokaci lokaci ya shigo sai ka kwanta bacci amma kon ka tashi kai sallah sai ka kwanta bacci da wajen ko bacci ya dauke ni in lokaci ya fita na iya tashi wannan shine lokacin ta to kaga wannan kana da zunubi aw an ya'lamu alama min nafsihi adam al intibahi ko mutum ya san dama shi mai nauyin barci ne ba zai iya farkawa ba lokaci a lokaci wala yattakhidhu lahu sababan yuqidhu fi waqtiha ko bai dauki waɗansu matakai da za a farkar da shi daga barci din ba to wannan ya zama yayi sakaci in ka san mai nauyin barci ne kai baka iya farkawa to sai ka sami agogo mai irin kararra wannan ka sa a kusar da kanka ko ka faɗa a makwabcinka ko ka faɗa a wani wanda zai iya tayar da kai matarka ko wani naka cewa to fa lokacin sallah ya haɗa ce a bubbuga mun kofa dan in tashi to in ka ɗauki wannan matakin to kaga baka yi laifi ba wal kaffaratul mazkura kaffara din da aka ambata cikin hadisi laysat an dhanbin irtakaba ba wai dan wani laifi da yayi bane wa inna ma ma'ana hadhihi al kaffara annahu la yujzi'u an tarkiha fi'lu ghayriha abinda ake nufi ba wani abin da zai maye magurbin barin sallah din sai yin ta ita sallar wannan abin min itsamin sawa'un ciyarwa ne wa itikin ko yantar da bawa ne wa nahwi zalika ko makamancin haka duk ba zai wadatar ba wa la budda min al-ityan biha dole sai mutum ya yayi sallah din wannan ana magana ga mai barci ko mai mantuwa babi na gabe ce babu jawazi imamatil mutanaffil bil muftaridi babin da yake maganan halaccin mai nafila yayi limanci ga mai yin sallah farilla kaga shi karatu yadda shi kenan ana zuwa biya zo wajen sa da muka faɗa wannan wajen sai garin su goji ko me sai a ce Jafar ya ce da ce kun gani mutane ba sa adalci shi Jafar ya ce ya dauko daga aljihunsa ne ya faɗa ko kuma ya ce malam wane ya ce a ne riki amma Jafar ya ce malam wane ya ce to ba sa yin haka dan duk wanda ke son ya adawa da kai sai jingina zancen zuwa gare ka Jafar ya ce Jafar ya ce mani ba na Jafar ya ce kaza to kaga a nan da ta ce Ja'far ya ce mai littafi kaza ya ce mani ba da jisa ba Ja'far ya ce mai littafi kaza ya ce mai farilla zai iya bin mai nafila ya yi masa limai Ja'far ya ce mai littafi to in suka faɗa kaza ce a to a ce Ja'far din yana tafiya da hujja to su ko ba ta so a fahimta ka sai su yanke wannan gaba ce Ja'far ya ce Ja'far ya ce sai zan to kamar Ja'far shine ya amuru wa ha? shi kawai yake umarni da hannu shi kadai kawai ya ce ya zauna a daki ya ga me ya masa dadi ya fito ya ce ayi me bai masa daɗi bai ce kar kaga wannan shine rashin adalci babu amana ilmiya ta tare da mutane babu jawazi imamati almutanaffil bil muftarid babin da yake nuna halaccin mai nafila yayi limanci ga mai farilla al hadithu thani ashara ba'da al mi'a hadisi na 112 an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma أن معاذ بن جبل أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أنكر قولك دابة عبد الله الله تقال دابة ريدي سيدة ما هي أن معاذ ابن جبل ابن جبل معاذ ابن جبل سيدة كتنسا بمن نغل صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ya kasance yana sallar isha'in karshe tare da manzon Allah magarba suna ce mata isha'i jawazan haka kuma isha'i masu ce mata isha'i da haka yanzu sun ce al-isha ula suna nufin magrib al-isha suna nufin mai isha'i din kanta eh, akwai abin da ake kira a taglib cikin harshen larabci ababe guda biyu masu alaka da juna sai ka ambaci sunan ɗaya sai ka haɗa shi da ɗaya kamar yanzu iyaye guda biyu sai a ce al'abawani bayan uwa a ikirar da suna uba amma suka ce me al'abawani wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana abawaihi bayan al'abudun ɗaya ne ita sunanta al'ummu amma min babu taglibi janibin zaka dan a rinjayar da bangaren namiji sai aka ce wali abawaihi ana nufin li abihi wa ummi ina fata an fahimta al-isha'ani ana nufin al-isha'u wal maghrib al-aswadani ana nufin at-tamr wal ma al-abyadani ana nufin zinari da azurfa kaga ana faɗin irin wannan al-qamarani ana nufin wata da kuma tauraruwan nan mai haske wanda take kusa da wata duk sai a ce musu ne al-qamarani amma wata din ai guda ɗaya ne ko a ce musu al-farqadani wa kullu akhin mufariquhu aquhu la amru abika illa al-farqadani kaga al-farqan guda ɗaya ne amma alfarkad wal qamar ake nufi to da haka alaika alikum haka kin Jabir dan Abdullah ya ce lalle Mu'az bin Jabal Allah ya kare yadda gare shi kana yusalli a Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-isha al-akhirah wato Mu'az bin Jabal ya kasance yana yin sallar isha'i tare da manzon Allah thumma yarji'u ila qaumihi sannan ya koma zuwa ga mutanensa yan unguwarsu yana unguwar Banu Salima ne Banu Salima kuma suna bayan garin Madina idan ya koma fa yusalli bihim tilka salata sai yayi musu sallar ita wannan sallar ta isha'i idan suna ta suna jiran to lokacin da yayi da manzon Allah me yi? farilla yayi lokacin da ya koma yana mutane su imanci me yake yi nafila gashi kuma suna bin wannan fa haka ibnu gudama al-maqdisi ya fahimta tuntuni gashi nan sama da shekara 700 da suka wuce ba wai kwanan nan bane to bari ku ji sabanin matsalan malam yace uktulifa fi sihhati imamati al-mutanaffil bil muftarid an yi sabani dangane da ingancin mai nafila yayi limanci da mai farilla fa zahaba zuhuri ɗaya daga cikin dakkan malaman hadisi kenan malamin imam malik da ibnu anas farkon wanda ya fara rubuta hadisin manzon Allah a littafi kenan imam zuhuri ya tafi a bisa ra'ayin wa malik da shi da imam malik ibnu anas wal hanafiyya da mabiya mazhabin Abu Hanifa ila adam sihhati mai nafila yayi limanci ga mai farilla wa huwa al-mashhur an al-imam Ahmad wannan ma ya shahara an ruwaito daga Imam Ahmad wa ktarahu aktsaru ashabihi da yawan mabiya mazhabansa shi Imam Ahmad mabiya malaman mazhabansa sun dauki wannan zance mustadillina bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam su masu wannan ra'ayi suna kafa hujja da faɗin manzon Allah inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi an sanya limami ne dan mutane su koyi da shi fala tastalifu alaihi kar ku saba masa sai suka ce kar ku saba masa a cikin niyya in yana niyyar nafila ko ma niyyar nafila in yana niyyar farilla ma niyyar farilla amma dan me shi yana niyyar nafila ku saba masa ko niyyar farilla ku haka suka fahimci hadisin fala tastalifu alaihi kar ku saba limamin ku so da ku niyya iri daya kun gane mahallin shahid hadisin ingantacce ne bukhari da muslim rawaito sai suka ce wa ikhtilafu niyyatil ma'mumi anhu ikhtilafun alayhi mamu ya saba liman da fuskar niyya ya saba limamin sa wa dhaba ata ata ibn abi rabah sai daga cikin manyan tabi'ai a talibin abdullahi dan abbas ke wal auza'i manyan malaman sham kenan wa shafi'i muhammad ibn idris kenan a shafi'i wa abu thawr da abu thawr wa huwa riwayatun qawiyyatun al imam ahmad riwaya ce mai karfi daga Imam Ahmad su waɗannan malamai sun tafi akan cewa annaha tasihhu wannan sallar ta inganta kai mai farallar ka bi bayan mai nafila ta inganta wa ikhtaraha Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya zaɓi wannan ra'ayin mustadillina bi hadith Mu'adh alladhi ma'ana suna masu kafa hujja da wannan hadisi na Mu'adh bin Jabal da yake tare da mu fa innahu kana yusalli farin fariidata khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatan farilla a bayan manzon Allah sun ya yakhruju ila qaumihi fa yusalli bihim sai ya koma wa mutanansa ya yi musu sallah wa min malumi malam yace yana daga sanannen abu anna ihda salatayhi naflun dole sai daga cikin sallolin biyu na jalati wala budda an ta al-akhiratu dole ne lallai ta karshe ce za ta zama nafila saboda mai liwujuhin kasiratin dan saboda faskoki daban-daban da za mu lura minha daga cikin su annal aula annal ula allati bari'at biha zimma hiya salatu Muhammad sallallahu sallar da ita aka sauke masa wajibi cewa ka sauke nauyin isha'in yau ita ce wanda ya tare da manzon Allah tunda ita aka fare da ita aka ce to ba baki ka sauke nauyin isha'i wa minha abu na biyu annahu kana annahu ma kana liyaj'ala salatahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi masjidihi hiya nafila ba yanda za a yi mu'azu dan jabal yana cikin fuqaha'us sahaba muhaddisuna sahaba qurra'us sahaba as al-awwalun ya mayar da sallar da zai da annabi a matsayin nafila ya je garin su ya je ya je ya farla tare da annabi sai a yi nafila kin farla a masallacin annabi sallah daya tana daidai da sallar dubu sai ya koma ta unguwarsu kawai ya je ya sallah daya ya kamata ku kyauta sama ma'azu bin jabal da san cewa kallon da ya tare da annabi mai ce farilla ko nafila farilla dan wannan ne dace da fikihun sa shi ya dace da sanin ya kamata sa kun gane ai wa a ma qawmihi fi masjidihim hiya al-fariḍa zai iya yiwa a ce sallar sa tare da mutanen sa ita ce farilla ba zai yi ba malai ce wa kana qala ibn hazm fi nasr hadha al-qawl ibn hazm ibn hazm al-zahiri ya tsawaita zance wajen taimakon wannan magana cewa ita ce gaskiya wa bi hujjaji ashabir ra'ayi al-awwal tare da murkushe da lalata hujjojin duk waɗanda suka kafa hujja da zancen farko bima laysa alaihi min mazi ya yi zancen da baya bukatan kari a nan gudun littafin ibn hazm al-muhalla wato yana da kyau kwarai da gaske yana daga cikin meza ɗinsa da malamai ke faɗa suka ce akwai taro maganganun sahabbai da tabi'ai a cikin littafinsa dama da littafin ibn hazm da littafin al-musannaf na abubakar ibn abi shayba da littafin al-musannaf na wato as-sana'ani waɗannan littattafai guda uku idan kana son asaru sahaba wato maganganun sahabbai fatawoyinsu matsayarsu akan waɗansu maganganu na fikihu ba kamar littattafan nan guda uku kun gane ko ba wai hadisan manzo Allah ba shi sahabi ya faɗi me ya fahimta game da wannan waɗannan littattafan guda uku suna da muhimmanci to ibn Hazm na ciki littafin almuhalla sosai to sai dai matsalar muhalla guda ɗaya ce kawai kauta su harshe ga dukkan wanda ya saba masa to shi yasa ɗalibin ilimin da bai koyi ilimi kai tsaye wurin malamai ba ya ladabtu da ladabin koyon ilimi da ladabin mu'amala da maganganu na sabani idan ya karanta littafin ibn hazm to zai fito da zaki kowa a titi ba abin da ya masa zaki ibn hazm ya samu kansa cikin wani matsatsi ne wanda dole sai ta sa yayi haka ya taso a andalus daidai lokacin da kasuwar malikiya take ci wanda duk ya fatawa ya saba malikiya ya shiga uku to wannan ta sa aka samu waɗansu yan takifan malikiya da tafansa ma suka daga kona mata. to sai samu kansa cikin matsayi mai zafin gaske to kaga duk abin da yake ramuwa yake da ɗaukan fansa to sai wannan ya dan fito yayi tasiri cikin abin da yake rubutawa har waɗansu malamai suke cewa wai wanne ne ya fi addanci a duniya takobin hajjaji bin yusuf a ko kuma alƙalamin ibn azu kowanne ba da fika alkalamin ibn hazm in ya kama malami yayi yaga yaga da shi ka shiga uku kamar da tukobin hajjaji kuma ba zai bar mutum ya kai na bari ba to wannan sai yasa waɗansu daga cikin samari in sun karanta littafin muhalla ba ka ganin kan kowa daga shi eh, kowane malami ko min falalarsa ko min takawarsa ko min tsoron Allah sai inda ya saba musu a fatawa sai su zage shi sai shi maganganu na rashin ladabi da rashin kyauta to wannan shine abinda malamai ke jan hankali game da littafin Ibn Hazm in mutum zai karanta ya karanta ala haza kare ya ɗauki kowane abu da ya zo cikin littafin da aka can hujjin za a bi ma ya ce malami ne na a nuna wa duniya ce to amma zage-zagen da ya yi a cikin littafinsa ya sa littafansa da yawa ba su yi albarka ba amma malami ne na a zo a jiki to kai ba a ya kona mako littafi ko dai kuma sai ka zagi mutane shi ka an kona maka littafi kai ba kai ma wannan suna kona to me kona ومن أدلة متحه صلاته صلاة المفترض خلف المتنفل daga cikin dalilan masu inganta sallar mai farilla wanda yi a baya mai nafila daga cikin dalilansu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم sallama. wannan ko babban dalili manzon Allah da kanta a salatul khawf an fita wajen yaki ka san tana da sufofi daban-daban da suka zo cikin hadisi ɗaya daga cikin sufofin wannan wanda Abu Dawud ya rawaito manzo Allah ya tara kashin farko na sahabbai yayi sallah din nafila yayi musu sallah kai raka'a biyu din kasar bayan an gama suka koma fagen yaki wanda ba su yi ba suka zo ko manzo Allah ya sake musu kuma raka'a biyu to watan da ya saka zuba ya Allah ba yanzu da yayi wannan me yayi nafila ne da shi yana nafila ya musulmi mutum ne farilla kaga wannan ai babbar hujja ce in ma hadisin mu'az bin jabal kun ce aikin sa ne nan kuma ga aikin annabi ya tabudu bi qawli sahabi wa huwa fi salatihi thaniya mutanaffis ma laysa asallat sabiqan ai nafila ne wa laysa fi hadha mukhalafatan lil imam kuma wai dan mai nafila ya zo ya wuce mai farilla ya bi shi aiki wannan mai farallan da mai nafila bai saba wa limami ba wai da suke da awar fala taktarifu alaihi wai ya saba masa li'anna al-mukhalafat al-manhiya anha sabawar da manzon Allah ya hana cikin cewa fala taktarifu alaihi bil hadisi cikin hadisi Allah ya kaji bihi fi tanaqulatihi wa rafihi kar ya ce zai koyi da shi a cikin siratan da limami ke yi daga ruku'i zuwa sujada ko daga tagowa wa rafihi wa khafdihi ko kuma duka wata fa innahu ba da an kala dan shine manzo Allah ke nufi ta tasalifu alai tunda an ce shine liman to sai ka bi shi karka saba masa to anan yin ruku'i tare da shi saba masa ne ballan sana kuma riga shi yin sujada tare da shi saba masa ne ballan sana kuma ka riga shi dagowa tare da shi saba masa ne ballan sana kuma ka riga shi dole sai dai ya riga kai sannan kai kai yace abin da ya sa muka fahimta ka fa innahu ta bayan masallaci inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman dan mutane su yi koyi da shi sai yace fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir kaga wannan yanar shine fala tasrifu alaihi din dan ga fassara daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن المؤيدين لهذا القول daga cikin masu karfafa wannan zance akwai shekuna Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'idi yawanci waɗansu suna karanta Sa'adi amma gaskiya sunan Sa'idi wannan fa'idar mu kwanan da muka same ta a wajen waɗansu matafiya Sa'idi ba Sa'adi ba kenan ma yu'khadhu min al-hadith abinda za ake koya cikin hadisi jawazu imamati al-mutanaffil bil muftarib halaccin mai nafila ya halatta yi koyi da mai farilla wa annahu laysa min al-mukhalafati al-manhiyi anha wannan baya cikin sabawa da aka hana na biyu jawazu imamati al-muftarib bil mutanaffil bi tariq al-awla in ko har mai nafila zai limanci ga mai farilla to ai ban ba da aula mai farilla ya limanci ga mai nafila na uku jawazu i'adatu salatul maktuba halaccin mutum na iya maimaita sallah ta farilla ko da yayi ta da zai sake yi in ya ga wani in ya ga wani sahudu in ya ga wani jam'i la siyama da kana hunaka maslaha musamman in akwai wani gyara a gargashin yin haka din bi an yakuna qari'an ya zanto shine makaranti a unguwarsu to ya je wata unguwa ya sallah a can gudun sai ya dawo unguwarsu ana jiransa shine limami kuma ya kware wajen karatun qur'ani to babu da yake sake mai ta wannan farlan kun gane ya an yakuna qari'an fa umma gaira qari shi ya iya karatu dan ya limanci ga wanda bai iya ba aw yadkhul masjid ba'da an sallama farjan ko ya je ya sallaci kadai sai kuma ya zo ya shiga masallaci fa yajidu jama'atan sai ya samu mutane kuma za su yi jam'i fa salatuhu ma'ahum tukammilu naqsa salatihi al-ula wahdahu anan sai sake mai jam'i tare da su in ma an samu cikas a sallarsa ta farko shi kadai yanzu sai ya cike gurbin da wannan me yasa kace ko da la'asar ne zai iskalin ka cikin la'asar hmm eh eh hmm. mutum ya sallar la'asar kadai sai zo samu ana sallah zai iya bi iskalin da kake so ka kawo cewa rana ta yi ja tsammanin ka su mutan sun zikirta rana ta yi ja jama'ar da ka samu ta biyu ai ba su jinkirta ba ba su kai lokacin karhanci ba ba wai yin sallar nafila bayan la'asar bane ke zama laifi sai lokacin da rana ta yi ja ne ya zama laifi in ba haka manzan Allah yakan bar ɗaya daga cikin sunnonin na rawatib bai yi ta wani lokacin sai bayan la'asar ɗaya ma daga cikin matansa ga hadisi nan cikin bukari ta ce har bar duniya bai gushe bai na sallan sallar nafila bayan la'asar sai aka ce to ya za ko haɗa gashi yana yi bayan la'asar gashi kuma ya ce kar ai ce a'a ai ya hana yi ne lokacin da rana ta fara ja shi kuma yana yi ne dab da la'asar din ba tare da rana ta fara ja ba kar hancin yin sallar nafila bayan la'asar yana yiwa ne lokacin da rana ta fara ja mukaddara ka kai karfe biyar ko da rabi to wannan makaruhi ne in ko irin wajen karfe kudu saura ne karfe hudu karfe hudu da kwata duk baka kai lokacin karhanci ba za ka iya kayan ka kuma kaddara ka je kayi sallar ka sallar asar kai ka je a gida sai ka zo masallaci dan wata bukata ko halartar darji kana zuwa kuma za a tayar da sallah dama lokacin da ka shiga masallaci ta yi masjid zai taho kanka to yanzu anan a madadin ka ware gefe kai ta yi zai kai ba za ka yi ba dan annabi ce za ka kai masa salatu fala salata illa al maktuba sai ka shiga tare da wannan ita ce a madadin ta yi zai ina ba da fahimta فلم فلم يتبلد أما من هذه lokacin da ya sarki sun ya sallah to wannan ko da rana ta yi ja kuma sai ya aura zai sallah waɗansu suka ce wannan qadiyatu ainin ce la umumala akwai abin da suke kira a usul qadiyatu ainin la umumala Bilal ne manzo Allah ji motsin takalmin ka a cikin aljanna yace me kake yi na ji motsin takalmin ka a gabana cikin aljanna yace don ban taba yin sarki ba a wani lokaci na dare ko yini ya tafi a banza sai na yi ibada da shi ka ce wannan na nuna kenan ko da lokacin karhanci ne yana ne yana da kuma gashi zan Allah bai ce ba a ah, har kowane lokaci sai ya shiru ya kyale to ah, adamu ali an tafsir wannan kuma dama yunazzalu manzilatal umum fi ma a usulul fiqh tunda manzon Allah bai tambaye shi har kowane lokaci ba kawai yayi shiru kyale to ya zana wani lokaci ma yana yi kuma ya alaka abin da yi sai ah to ya za a halatta mu to akwai abin da ke kira sabiyatu aini mutum ya samu wata falala shi kadai manzon Allah ya tabbatar masa ita ina waye ko zai ma ibnu sabin ne ko sabin ibnu ko zai ma namun sunan sa wanda bai samu cikakken rago da za a yi layya ba sai ya samu wani irin dan kamilo din nan da hausa ki ta kafu zuru sai kai shekarar da za a yi layya da shi sai kai shekarar da za a yi layya da shi ba ce manzo Allah ba da kone ba Allah wanda sai wanda ya ce yanka amma kai kadai banda kai duk wanda ya dare da shi bai halatta ba kai ke ka yi zai to ce la umma mala kai kai kadai banda kai duk wanda ya yi ba kai ba to ba zai yi ba qadiyatu ainin ce la umma mala wallahu a'lam Allah ya kunu laka tawjihun akhar ya zuwa yanzu ya kasin mace kenan na faɗa ba babu hukumu satri ahad al-atiqain fi salat babin da yake magana dangane da hukuncin sitirce ɗaya daga cikin kafadu a cikin sallah mutum ya sitirce kafadu a cikin sallah wajibi ne ko musabbi ne ko menene al-hadithu thalitha ashara ba'da al-mi'a wai zamu ce al-hadithu thalithu ashar ko as-thalitha ashar eh saboda zamu ce as-thalithu gaskiyarka na asalin alhadis inda ake salata ta ashar wannan shine aka ce ya zama mabni ne ala fatihi juz'ai jami'in jiddan an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقه منه wannan hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yusalli ahadukum bi thawb al wahid kadayanku ya kuskura ya yi sallah da tufafi ɗaya jal laysa ala atikihi min hutai ba wani abu da wannan tufafin akan kafadarsa lalle ne sai ya rufe kafadarsa ma'ana ba wai an hana ka yin sallah da tufafi ɗaya bane a'a ka yi da tufafi ɗaya amma tufafin na rataye a wani waje ba tare da ya rufe kafadunka ba nan laifi ina fatan kun fahimta mala yace zahaba al-imam Ahmad ikhtilaf al-ulama wa ikhtilaf al-ulama zahaba al-imam Ahmad bil mashhur anhu ila wujub satr ahad al-atiqain fi salati ma wujub sutrati akhdan bi zahiri hadha al-hadith alladhi ma'ana imam Ahmad dan hanbal ya dauki zahirin wannan hadisi yace dole ne mai sallah sai ya rufe daya daga cikin kafadunsa sai sai ce daya daga cikin kafadunsa an gane ko dan wannan hadisin ya nuna haka kaga annan sabanin waɗanda suke ganin in dai ka rufe daga cibiya zuwa gwiwa ka rufe al'aura ta wajibi da haka dan ka faɗa tana waje wannan makaruhi ne kawai sallah ta yi dan kai to amma wannan hadisin ya ce kada wanda ya sallah bayan ka faɗa bai rufe ta ba wa ba'du ashabihi khassa zalika bil furud bil fard dun nafila waɗansu cikin mabiya mazhabi Imam Ahmad suka ce hakan ya shafi farilla ne kadai banda nafila wai a nafila ko da ka faɗa ka tana buɗe ka iya yi فإن صلى بلا سترة لآتكيه أو أحدهما لم تصح صلاته idan mutum ya tashi sallan farilla kafadunsa bai rufe su ba to babu sallah kenan wa zahabul jumhuru amma mafiya yawan malamai galibin masu karatu sun ce al-jumhuru kuskure ne bi dhammil jim ne al-jumhur haka ake faɗa wa zahabul jumhuru wa minhum al-a'immatu thalatha ila al-istihbab mafiya yawan malamai cikin su hadda manyan malaman mazhaban nan guda uku al Abu Hanifa al-Imam Malik ibn Anas al-Imam Shafi'i sun tafi kan cewa rufe kafaɗa din nan ba wajibi bane mustahabi wa anna an-nahya fil hadith laysa lit-tahrim hanin da yazo cikin wannan hadisi ba haramci bane ba mustadillin bi ma fi sahihaini an Jabir suna masu kafa hujja da abin da yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullah manzo Allah ce wa in kana dayyiqan ittadir bihi in kana da tufafi guda ɗaya wanda ya matse ka in ka rufe sama kasa za ta bayyana in ka rufe kasa sama ta bayyana sai manzo Allah ya rufe kasan kyale sama fatta zurbi ikwar dalla da ka daure kugun ka da shi kyale ka fadara mu su shi ne hujjar suka ce a ce kin rufe ka fada ba dole bane to amma za ka kafa musu hujja a ce manzo Allah ce in kana zayyikan to idan kana wasu alfa shi ba fatta zurbi ina ba da gobe idan kana wasu alfa Ya al-hukm da haka da yayan uwa zance mafi inganci rufe kafaɗo guda biyu cikin sallah wajibi ne ba bambanci tsakanin farilla da nafila manzon Allah ce la yusalli la yusalli ba haka ce ba ahadukum suka ce yusalli fi'li mudari ne wanda yake majzuman bila annahiya wa alamatu jazmihi hasbu akhirih ina fata an fahimta to la yusalli duk inda aka samu fi'ili mudari'i irin wannan dole za a kaddara masa sa ko mafulin sallar juma'a la yusalli ta tafi kowace sallah umum ne dan za a kaddara masa mafulin biyu mafa'ulun biyu ba za ka ce la salli salatan kenan to in la salli salatan ne kaga salatan ya zanto na kira la kuma nafi ne wannan kira tufi siyakin nafi tufi da umu haka ya zama aham kenan cikin kowace sallah mutum ba zai yi ta ba ina fatan kuna fahimtar kyau kowace sallah kenan mutum ba zai yi ta ba matakar tsaye da cikin kafadunsa tana buɗe sai ya rufe daga kafadunsa wannan shi ne zance mafi inganci amma idan mutum ya samu kansa cikin matsala babu tufafi tufafi yana da dangane sai ya daina kasa sai kyale sama wannan in kana bayyana fatta zurbi yana nan a matsayin cewa in larura ta saka a ah, yau in larura ta saka rasa tufafin ma gaba daya ya za ta yi kenan sallahu ruwa da ba da ga hadari ba al-ahkam abinda za a iya koya cikin hadisin na farko annabi an salatu biduni satr al-atiki ko sitr al-atiki wato hana yin sallah ba tare da mutum ya suturce wato al'adis da ba qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ce sitrul al'adis ko satrul al'adis li haqqi salati wato kafa kafadu guda biyu wannan saboda haƙƙi ne na sallah fa yajuzu lahu kashfu manki bayni kharij salati inda a wajen sallah ne dan ka bude kafadunka ba za ka kai kare ba amma a cikin sallah kafada al'aura ce bambanci tsakanin al'aura a cikin sallah da al'aura wajen sallah ina ba zan fahimta kaga al'aura a cikin sallah ma'ana har ka faɗa ana girga ta al'aura amma a wajen sallah bai nani al'aura abin da ke tsakanin gwiwa zuwa cibiya nan ne kawai al'aura bai yanzu lahu kasbu mu minki bai kare da salat a wajen sallah ya halatta mutum ya bude kafudansa ba laifi wa ilayhi faqad yasru al-musalli fi salati ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi salat ibn tayyib ya ce to kenan akwai abin da mutum zai iya sasanta shi a cikin sallah wanda inda a wajen sallah ne ya halatta ya bude shi shine kaman kafadu saboda wannan nassan hadisin cikin bukhari da muslim babu ma da fi saumi as-sawm bis-sa wato ta nan a Hausa sa dan saboda kar mutum baya fitar da masal da rubuce babu ma da fi saumi kaga da ta da domin akwai asaumu na sadun akwai asaumu na tinke ka sassa akwai asaumu na sa kaga da ma'anar su daban-daban abinda zai bambance ma su shine makarin huruf yadda zaka fitar da kowane harfi daidai wa daida shine ne burga ba da wani su asaumu na sa ba ya zama azumi ba kenan asaumu na sirrin kuma ya zama mai kai kai wani abu a kasuwa wala yasum ala sawmi akhihi da manzo Allah sai karo ne sai akan tayin dan uwansa dan uwanka ya je sai haja an sa masa an ce ga wani da dubu ɗaya da cewa ɗari bakwai kai kuma sai ka zo ka yi kai ka ce ɗari takwas bai halatta ba amma a sau wannan nasa wato yana nufin mai tafarnuwa ko dukkan wani abin da idan ka ci zai haifar da warin bai babu ma da a tsaumi wal basal wa nahwihima babin da yake magana dangane da tafarnuwa da albasa da makamancinsu. su alhadithu rabi wa ashara hadisi na goma sha hudu ba da bi'a bayan dari dari da goma sha hudu kenan an Abdullahi jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بطلا الثوم kenan akan ce as-sawm akan ce as-sum amma sum din da zamma shi yafi kun gane man akala suman aw basalan wanda duk ya ci tafarnuwa ko kuma ita albasa falli ya ta zilna to yi nisanci inda muke aw li ya ta zil masjidana ko kuma ya nisanci masallatan mu kare shigo masallaci bayan ya ta albasa ko ya ci tafarnuwa wal yaqud fi baitihi ya zauna gida ya jam'i ya sallar su ji kare ba ji ba jam'i sai lokacin da bakin sai daina warin albasa ko wani tafarnuwa wato kun ga addinin musulunci addini ne na ladabi addini ne na rashin shiga hakkin yan uwa kaga lokacin da ka da tafarnuwa ka zo masallaci ba mutane za su ji warin ba lokacin da suka ji warin shin da niyya ne ka so ka cutar da su amma tare da haka laifi ne dan kar wannan laifin sai manzo Allah ya kar ba ka zo masallacin to ina da ka cutar da dan uwanka da gangan da niyya ina da ka cutar da dan uwanka da gangan da niyya ga wannan ba da niyya ba manzo ka duba sallar jami'i fa da kake da daraja 27 a ciki amma manzo Allah ce zauna a gida kai karka zo jami'i saboda ka ci tafarnuwa dan karka cutar da mutane to yana da ka fuskanci dan wanka ka cuce shi cikin dukiyarsa ko ka cuce shi cikin abin da shafi jininsa ko kisa ko suka ko masa rauni ko ka cuce shi cikin mutuncinsa kai masa kaji na abin da bai aikata maka sai ce ya aikata kaji ka gani ya aikata والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا وماذا وإثما مبينا ka cutar da mummuni mace ko namiji kan abin da bai bai gani ba kan abin da zato kake ba tabbas ba Allah ta duk wanda suka cutar da wani mummuni mace ko mummuni mace ko namiji faqad ihtamalu buhtanan to sun dauki nauyin kire da kage wa ismun zunubi mabayyane gobe kiyama Allah ya wa utiya bi qidrin fihi khadiratun an kawo manzon Allah wata tukunya shine qidr fihi khadiratun a cikin wannan tukunyar akwai nau'ikan kayan lambu wanda ake kawowa na dafa a ci ko abin nan ko dai dangin ganye ko ƴaƴan itace wanda suke na lambu min bukulin wato na dangin abu masu ganye a kasa fa wajen na arihan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka kawo masa wannan tukunyar sai dan ji wani wari wari na tasowa kasa akwai abin da zaka ji na wari wari fasa'ala sai ya tambaya ba ukubir bima fiha min al-buqul sai aka ce da kaza da kaza da kaza da a cikin kayan lambu abubuwan da ke ciki yana aka faɗa masa fasa'ala sai manzo Allah ce qarribuha ila ba'd ashabiki kana ba sai ce ku kusanto ta an gane ku fasa'ala sai qarribuha ila ba'd ashabiki ku kusanto ta ya ce a kusantarwa waɗansu ya nuna wani sashi na sahabbansa kana ba hudu suke tare da shi falamma ra'ahu kariha akalha qala kun da aka baya wanda manzon Allah ya ajiye tukun yana a gabansa shi ma sai ya kici a da wanda Allah ya kici bai ce a ba wani <laughs> shi ba sai ya kici sai manzon Allah ya ce kun fa inni unaji man la tunaji <laughs> shi kayanka ni ina munajati da gani da wanda kai baka iya gani da su su ne wa mala'iku wato a nan wannan riwaya da ta zo mana nan abin da ke nuna mana lokacin da ka ci tafarnuwa ko albasa ba shi halatta ka je masallaci sai dai ka tsaya gida kai sallar da kai kadai kai wa kanka tsaran jami'i dan idan ka ji za ka cutar da mutane amma a lokacin da baya kusa da lokacin sallah ba ya halatta ka bayan sallar za ka ji tafarnuwar ka zuwa wayewar gari bayan za ka ji tafarnuwar ka zuwa azhar kila kafin azhar din warin ya rabu ko yadda ba zai cutar da mutane ba ko albasa ta warin ya rabu ko yadda ba zai cutar da mutane ba wannan cin ta din ba haramun bane mutum ya ci tafarnuwa ko albasa din amma ya ci ta kuma masallaci shine ne haramun shi yasa da aka kawo wa manzon Allah a lokacin da bai yi karo da lokacin sallah ba shi sai kici sai ce a miƙa su wanda da aka mika shi wanda aka mika sai gice sai manzo Allah ce ci ni ina da munajati da wanda kai baka munajati shi manzo Allah ko shi malaika zai iya zo masa a lokacin sallah da ba lokacin sallah ba a cikin barci ana iya saukan masa da wahayi sallallahu alaihi wasallam an gane ko الحديث الخامس عشر بعد المئة حديث نقوم شابير ندري نقوم شابير في جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنت قد جابر yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man akala al-basala aw as-suma aw al-qurrata fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu bani al-insan yace dukkan wanda yace albasa ko yace tafarnuwa aw al-qurra wani nau'i na tsayin da yake fitowa larabawa na ci ba san sunan shi ba da Hausa na ga jin wani malamin soro ya ce albasar kwadi ba amma na ga albasar kwaɗi su to wallahu a'lam yace fala ya masjida na. waɗannan fassarori da ake yawanci galibi a tsoro ko wanda tabbata haka ne a larabcin amma akwai wanda yake bukatar bincike ba abin da yake wahala sama da fassara wani yare zuwa wani yare musamman kan sunayen waɗansu 'ya'yan itace ko ganyaye ko abu masu tsorowa daga ƙasa irin wanda mutum ya iya tashi a ƙasar turai ya ga wani abu ya rubuta ya fassara da sunan shi a ka zo nan zaka fassara da sunan hausa karta yadda zaka yi saboda dan itacen annan ma ba ku da shi ba nan da ku yi masa suna kaga da idan zaka fassara sai ne kariya ko mutum ta ta sallar rabawa ga wata ciyawa wadda kuma bai ta nan ko kai ga wata ciyawa nan da ba bai ta a can gurin yana ba dan bai ta mun taɓa yin karatu da wani ɗalibi a daren musulunci ta madina da aka zauna masa da rakumi ta siffanta masa da rakumi ki shi bai taɓa ganin rakumi na manta ko dan wata kasa ne ce shi tun da Allah ya halice shi bai taɓa ganin rakumi ya yake ana kai masa bayani wani halitta ne mai dogon kafa mai dogon ana kai masa kusanci sai rage da shi wannan bala ya masjidana dukkan wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko alkurras fala yaqrabanna masjidana kar ya kusanci masallacin mu fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banul insan malaiku na cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi wa fi riwayati banu adam a wata riwaya malaiku na cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi al-ahkam min al-hadithain hukunta koya cikin wannan guda biyu na farko an al-ityan al-masajidi liman akala suman aw baslan aw qurrata wato hana zuwa masallaci ga dukkan mutumin da yake tafarnuwa ko albasa ko qurra na biyu yalhaqu bi hadhihi al-ashya kullu zi ra'ihatin karihatin tata'azza minha al-mala'ikatu aw al-musallun zai shiga cikin hukuncin waɗannan al'amura guda uku duk abin da yake da wari duk abin da ke haifar da warin baki ko ba tafarnuwa bane ko ba albasa bane ba kaga min babi aulata ba ta gari na'am Mata warin baki ka gani mutum ya je masallaci kullum yan uwansa su cutu da shi da shi kuma dama ita zance mafi inganci haramun ce ko mata ta mata cutu da shi kullum tana jin warin ta ba ta tare da shi dan mai taba sigari farkon wanda ke fara cutarwa a duniya matarsa sai dai ta zauna da shi da hakuri كرائحة التبغ ko at alladhi yata'atahu al kace kamar wato wani taba sigari ke dan wanda masu shan taba suke amfani da ita at din wato ciyawa wanda yake amfani da fa alama nuktili bihi an la yata'atahu inda zahabihi ila da masjid yace to duk wanda aka garbe da shan taba to mafi kyau da kare ta taba in yana dabda zuwa lokacin zai je masallaci wa an yadhifa aznanahu kuma dan Allah ya tsaftace bakinsa akolansa wa hu da bakinsa hatta ya tsara ya tahu au yukhaffifaha Har yi yanke wannan warin ko Allah kalle ya rage karfin warin na uku karatu akli hadu al-ashiya liman alaihi huduru salati fil masjid makaruhi ne mutum ya ci waɗannan al'amura da aka ambata cikin hadisi in zai je masallaci ta tafuta wal jama'a dan kada jam'i ya kubuce masa fil masjid ma lam yakulha hilatan ala isqat al-huduri amma kar wani ya ce dan ya ji ce wanda ya ce tafarna ba zai je masallaci ba shi kuma dama su ya ce ba baya son zuwa jam'i da ya ga an kusan yi abin da sai ta tafarnuwa shi ta ce wani masallaci ta yi maza Allah ce wanda ta tafarnuwa ba zai ya san dan da gina da gina kala kala na hudu hikimatun la ya itiyan al masjid me yana me yasa hikima da ke kunshe cikin hana mutum ya zo masallatai idan ya ci tafarnuwa al masajid Allah ya ta'azza bi al-mala'ikatu wal musallun dan tar mala'iku su cutu kada masallata su cutu na biyar annahu anil iza'i bi kulli wasila musulunci ya da cutar da wanka ta kowace irin hanya wa hadhihi wasilatun mansusun alaiha ka duba waɗannan wasila ce ta cutar da mutane wanda musulunci ya nasanta ta fal ilhaqu biha sahihun maqir da haka duk wani abin da yan wanka za su cutu da shi ka san wani abin ko da tunani ne ko wanda za su cutu da shi ba wai kowane turare ba a kowane turare mai kawo da na yan bori bori wanda idan idan mutum ya tsaya ta kusa da sai kaji kanka yana mai ciwo kaga wannan bai kamata baka ka tsaka zo masallaci ka samu turare mai saukin al'amari wani turare yan na yan sabu wanda suke na kiran aljanu ina amfanin wannan kan cutar da mutane za ta yi ka samu turare mai dan sauki wanda yake eh, tsaka tsakiya yana da kanshi mai daɗi ba irin mai kamar ana ce ana sukan ka da wani abu ba na shida annal imtina'a an akli tumi wa nahwihi laysa li tahrimihi hana ko hannuwa da barin cin tafarnuwa din nan ba dan haramun ba ce bi dalili amrin nabi bi akliha da da annabi ya nuna wani ya ci famtina'uhu an akliha la yadullu cin sa shi baya nuna gane ku ما ليس فائدة قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية ووأنسوا sun nuna tun da aka halatta wa mutum cin waɗannan al'amura ya nuna sallar jam'i fardi ne na kifaya ba dole bane kowa da kowa ya je in waɗansu suka ji sun ɗauki wa sauran wa wajen hujjilala sai ka ce abin da ya sa suka kafa hujja da wannan Allah na nauka na farba ayin da sallar jam'i ta zama nan ainihi ce kowa sai ya je la wajaba tilabu hadhihi al-ashiya al a min hudud al-jama'ati fil masajid da sai a haramta waɗannan ababai gaba ɗaya waɗanda za su hana mutum zuwa masallaci wal haqqu ma da yake zance na gaskiya annahu la wajha lillahi wannan kafa hujjar tasu ba ta da wajahi karbabbe li'anna fi'l al-mubahati don aikata dangin ababai na halal allati yatarattabu alaiha suqutu wajibin la ba'sa biha irin ababai na halal da kila in ka aikata wajibi ya sauka kanka wannan ba su laifi malamai ta tafhilata li isqat zalika al-wajib matakar mutum bai rike wannan a matsayin dabara ta rushewa kansa wajibi ba ka kafar mubahi fi ramadan kamar mutum ya tashi ya cikin ramadan kaga halal ne yin tafiya din amma idan kai tafiyar wajibin da ke kanka na azumi ya sauka an baka rahusa ka iya ci fa innahu yubihu al-fitr fi nahar ramadan wa la harj fi zalika ma dama annahu lam yusafir li yatawassala bihi ila al-iftar wannan halal ne mutum ya ajiye azumi matukar ba yayi hakan ba dama dan dabara ya ajiye azumi da in mutum yayi wannan to kuma inna malama da bin niyyat kin wa inna malikul limri'in manwa to sai mu dakata nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya shafe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi eh assalamu alaikum mai wannan tambaya abin da ke cewa mutum ne ya ga matarsa shi da kansa tana aikata zina wannan na nuna tasa kuke nan lokacin da ya ganta kasancewar matar wani ta yi zina baya nuna aurenta ya mutu sai in miji ya saki shi da kansa yin zinarta baya kashe aure a nan wurin kawai abinda da zai yi shi ne? ba zai iya tabbatar da hukuncin zina akan tabbatun da baya da shaidu guda hudu shi a karan kansa yana da yanci ya saki matarsa ba tare da ya bayyana kowa laifin da sai ba domin ci gaba da zama da ita a haka yana da hadarin gaske sai fa in mutum yana da tabbas din ganin ta da yi wannan ya sa ta tuba yana da waɗansu alamomi da zai lura da cewa ta tuba din kuma ya nutsu kan haka sai ya ci gaba da rike ta sai dai kuma ba zai kusance ta ba sai ta tsibirai dan bai sani ba ko ta samu juna biyu a takaice dai abin ne mai matukar muni kwarai da gaske nan gudan abu biyu ne me ya hukuncin wanda ya zama shine za a yi masa haddi to kai yanzu baka da shaidu guda hudu a irin wannan yanayi baka iya faɗa in ka je gaban alkali in ya ce kawo shaidu guda hudu ba kawo bulala zai mafa sai dai in ka yadda kai li'ani sai dai kai li'ani shine kai rantsuwa guda hudu kan cewa lallai abin da ka ganta tana yi din nan lallai ka ganta cikon na biyar ka ce la'antar Allah ta tabbata akan ka yin ƙarya kai mata to in kai haka aka ce ta yi kuma ta ki ita sai a mata haddi ko da ba shi dubu biyu in ita kuma ta ce ba ta yadda ba ƙarya kai mata ita ma sai a ce ta yi la'ani. ta yi rantsuwa ɗaya ɗaya guda hudu cikon na biyar ta ce fushin Allah ya hau kanta in abin da ka faɗa gaske ne to yan an yi haka babu kai babu ita kenan ko da ku biyu za ku rage a duniya ba wanda zai auro wani kuma ya ta'abbata tahrim tsakanin ku da juna to yanzu kai ba za ka iya tabbatar da wannan ba sai zan to faɗa ma fallasa kanka ne da akwai rashin mutunci kwarai da gaske mutum ya ji cewa ga matar ta yi zina kuma har ya faɗa shi kai shi sai wani bangare ya shafi mutuncinsa kuma ya shafi ƴaƴanta musamman in sun haihu da ita abinda mutum zai a nan gurin shine in dai yana da yadda zai ga cewa ta tuba yana da tabbas ba wai tsananan soyayya ne bai sa kawai yayi mata zaton ta tuba bayan bata tuba ba yana da tabbas na wannan to sai ya ci gaba da zama da ita haka kenan da istibra in kuma yana ganin kai ƙarya take ina da amma can akwai alamu kuma yanzu abin ya gaskata kuma bai ga alamar wani da na sani ba tare da ita ko ya ga alamun ba su gamsar da shi ba dan haka in ma ya zauna da ita yanzu zai ci gaba da zama da ita a cikin rashin tashin hankali to mafi kyau kawai ya sake ta ba sai ya faɗa wa kowa bai kai ba ko uba ne ya tambaye ta yace uban ta ya tambaye ka me yasa ka sake ta ba ana ku ce kawai zama ne ya kare ba dalilin da suka faɗa ba dan faɗa din mutuncin zai shafe ka kuma zai shafe ka yayan ku idan kun haihu to sai mutum ya kiyaye wannan Allah kare eh idan ciki ya samu kuma kai ka tabbatar cewa ba na kana da dama ko ko ko dan naka ko ba naka ba idan da matan akwai alamun tana da juna biyu tun kafin ta zo ta wannan fasikancin kaga cikin yaron naka ne amma in kana tabbatar cewa ta yi tsarki kuma kai tun da ta yi tsarki baka taba saduwa da ita ba sai ka zo ka danta tana zina kuma yanzu ga ciki ya bayyana a lokacin da take zama istibda'i ka kana tabbas din ba naka bane to nan gurin ma wajen rashin karɓa sai dai kai li'ani tunda baka da shaidu guda hudu to kaga ko anan mutum ya yi la'ani shi zai fi masa sauki in yana tabbas sama da ce ka karba ɗan da ka san ba naka bane da hankalinka ba zai kwanta ba akwai hadari kwarai da suke cikin wannan Allah da ya tsare mu bayan ya ce ba nashi bane dan me bai aure eh, zai gaje shi in ya yarda nashi ne zai gaje shi mana in ya karba a matsayin nashi zai gaje shi annabi ya ce alwaladu lil firash wal akhir al hajar wato ta na mai mace ne idan mace mai aure ta haihu dan nawaye ta ne wannan shine al'asul duk wanda ya ce ba ɗansa ba ne wane ya fasikanci da ta haihu to wannan ya zama khilafin asul kenan sai ka kawo dalili da ya tabbatar da haka shine shaidu guda hudu in babu kuma to shikenan al'asul ba kawo ma kana alama kana ne Allah ya tsare akwai tambayoyi da kuka yi tarbutowa tun jiya waɗansu ma sun same ni har gida waɗansu ma tun kafin in zo nan sun yi mun waya waɗansu kaza kaza kaza wacewa gaskiya ne kai ne ka ɗauke daura wai ni nan ɗauke daura daga nan garin da kai ta bauchi saboda matata to batutuwa game da daura menene tarihin daura yaya aka yi daura ko me yasa ba a zo ba na daura ba menene dalili me ya faru duk wanda yake son ya ji kwakwaf ya zo gobe gaskiya da ba zan yi magana ba to amma sai na ga cewa idan aka ce kayi sata kai suru aka sake ta kayi sata kai suru kuma kana da baki kai ba bebe bane ba jama'a za su ce a ah, kila wani fa yayi sata an ce yayi kuma ya yin musu bai yi wani bayani ba to buri yayi kama da mutum kenan na haka duk wanda yake son ya ji kwakwaf game da daura to ya zo gobe nan za mu sa ita ce tambaya ɗaya kawai da za mu yi gobe za mu yi karatun takaitacce sannan mu fada da bayani din akan daura din don kowa ya ji kuma kasafin kowa ya ɗauka duk kowa ya me ce tunda mutane sun faɗi duk abin da suka ga dama a cikin waɗannan watanni guda biyu da wanda ya bi Allah da wanda ya saba ma Allah da wanda ya daidai da wanda ya ƙarya da wanda ya kowa faɗa abin da ya ga dama ka gani ma sai in faɗa da ni ma ina da bakin da zan faɗa sai in faɗa Allah ka mu gobe Allah tambaya dai ce wannan idan ma ta kace guda dai za a hansa ka ce guda biyu ta ciki dai sai dai Allah to wannan ta cikin abin ta namata ta cikin littafi namata ta gida ban fito da ita sai gobe insha Allah tunda gobe ma za mu yi karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi kowane irin abu wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin to nan da yace arba'ati ayyamin kwanaki biyun na nan idan an hada da biyun farko na kasa sun zama nau kenan wato kamar da aka ɗauko biyu a can gurin to nan ana so a bada labarin biyu sai aka hada su suka zama nawa hudu da aka yi gaba sai aka kawo biyu sun zama nawa kenan shida ya zanto لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغو da haka ba kwana takwas bane ba kwana shida ne biyan farko aka hada da biyu sai aka samu su arba'a gaba daya sai dai ba a yi wannan bayanin ba wanda yake da kaifin hankali shi zai gane dama Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Fasbir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب Allah ce fasbir ala ma yaqulun ya hakuri dangane da abinda da suke faɗa maka na mugunyar magana na zargi na dukkan wani abin da bai dace da kai ba wa sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi dan godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana wa qabla al da kuma kafin faduwarta to wannan tasbihi abin da ake nufi da shi a nan gurin shine wato ainihin sallah wa sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kafin hudowar rana sallan asubahi kenan da kafin faduwar rana sallan la'asar kenan ko ya zanto la'asar da da azhar kenan wa min al-layli fasabbihu haka a wani yanki na dare kai tasbihi ga ubangiji shine sallar magariba da sallar isha'i tunda ana yin su a yanki na dare wa dabarar sujud kuma kai tasbihi a ƙarshen sujuda an gane ku? abin da sa muka fassara tasbihi a nan gurin da cewa ana nufin shine sallolin nan guda biyar shine abin da ya tabbata sa cikin hadisin muslim hadisin jarir bin abdullahi al-bajali wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya same mu a wani dare da wata ya fito ya da dare shi yake ce mana lalle za ku samu damar ganin ubangijin ku ranar tashin kiyama kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu la tu zamu na fi ruwayati ba za ku yi cinkoso wajen ganin sa ba yanzu da wata a daren sha hudu akwai bukatar ka ce da Allah wani hulaka ta kare mu to haka kuma za ku samu damar ganin Allah kenan wani ba zai karewa wani ba sai yace idan kun samu damar yin sallah kafin fudowar rana da yin sallah kafin faduwarta to lalle ku yi yunkurin yi ma'ana waɗannan sallolin guda biyu kar ku yi sakaci da su cikin dabi ta kowace irin hanya sai ya karanta wannan aya wato ya kawo fasabbih bi amda rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub sai ya nuna mana ashe at-tasbihu anan ana nufin shine mai as-sala ومن الليل فيسبحه ودبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع ka saurara ya kai dan adam ka yi jira da dako na yau mai nazul munadi ranan da mai shela zai yi shela min makanin qarib wato a wani wuri na kusa ba daga nesa ba mala'ika zai kira da babban murya ke an gane ku wa min ayatihi an taqumu as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takardun yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala wa khashat al aswat lir rahmani fala tasma'u illa hamsa shine wasami yawma yanadul munadi min makanin yau yawma yasma'una as-sayhata bil haqq ranan da mutane za su wani raki na gaskiya shine za a tashi kiyama kenan zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fitowa daga cikin kasa inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al Allah ce lalle mu ne masu karɓar rayukan mutane yayin da ajalin kowa ya kare sannan mu ne ko masu rayaswa ga wanda muka so mu rayas wa ilaina masir kuma ya zuwa gare mu ne mu koma take yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a zalika hashrun alaina yasir ranan da kasa za ta tsatsage anhum dan su mutane su fito sira'an za su fito da gaggawa ba wanda zai jikili kannahum ila nusubin yufidun khashatan absaruhum tarhaquhum zilla zalika al-yawm alladhi kanu yu'adun mutane za su fito suna gaggawa zalika hasrun alaina yasir Allah ce wannan taro mutane din abu ne mai sauki gare mu za a tara kowa da kowa na farko da na ƙarshe yau mai jima'u kuli yau mai jam'i kenan zalika yau mutazabun ranar da ake kira ranar taro tun daga farkon duniya har karshen ta inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id Allah ce mu ne muka san abin da mutane ke faɗa sama da su kansu ba su san me suka faɗa ba wa ma anta alaihim bijabbar kai annabi ba ce ka tankwara su ba da karfi abinda aka ce kai musu wa'azi amma tilastawa da karfi shigar da imani cikin zukata wannan ba aikin ka bane aikin ka wa'azi da fadakarwa muzakkir inda ma anta muzakkir lasta alaihim musafir wa anta alaihim biwakil wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil wannan shine ma'anar wa anta alaihim bijabbar fazakkir bil qur'ani kai gargadi da wannan alqur'ani Ka yi gargadi ga wa man ya kafu wa'i wanda yake jin tsoron narkon azabar wannan a takaice shine abin da ya shafi tafsirin suratu kaf da muka faro ranar juma'a Allah bai kaddara mu karasa ba sai yau abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu sai a kira sallah sannan sai mu ansa abin da ya sauka na tambayoyi haka dai ma'anar su ta fito amma galibin tambayoyin ku maimai ne ko mutum ya tambaya game da shigar aljini jikin dan adam aljini zai shiga ko ba zai shiga ba ko tambaya kan ramuwar azumi ramuwar sallah ramuwar wace Allah ku yi hakuri wannan sai dai ku nemi kasafin da na yi bayani a kai tun baya wannan ya ruwaito wani hadisi yake cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba ganin zunubi ba mafi girma sama da sura cikin alkur'ani da mutum ya haddace ta daga baya kuma ya manta wannan hadisi baya da asali ba daga bakin manzon Allah yake ba duk wani hadisi da yake nuna zunubi ko laifi ga wanda ya haddace wani abu na alkur'ani daga baya ya manta sa masa alama wannan hadisin da ifi gaba ɗayan su ba ɗaya da ya tsira a fagen bincike na ilimin hadisi da hadisi ne zai alal hakika qur'ani yana da muhimmanci ka haddace kuma ya kasance ka kiyaye wannan da taka, kana ci gaba da kare ta amma idan aka samu sakaci gajiyawa irin taka sanan adam ka zo ka manta da abin da ka haddace ba wani zunubi da aka tana ma hasara sai dai kai hasara amma dai zunubi babu Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba duk hadisin da aka wasu nan da'ifai ne wannan ba shi ke nuna cewa yi sakaci ya zube ba kamar yadda muka faɗa in ka haddace Qur'ani kana da falala kamar yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna daidai suratul baqara da suratul ali imran idan mutum ya haddace su suna da falala za su zo ranar tashin kiyama kamar matsayin manya-manyan girgije guda biyu su yi hujja ga wanda yake karanta su ranar tashin kiyama har sai ya shiga aljanna kamar yadda hadisin annabi nuna wannan surori guda biyu ma gashi matsayin su ga kuma hadisin da annabi ke nuna cewa yuqalu li sahibul qur'an irka ikra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya ma bucin qur'ani za a ce masa karanta ka ci gaba aji sai kofar aljanna a ce karanta kai sama yana karatu yana yin sama yana karatu yana yin sama karshen matsayinsa cikin aljanna shine karshen abin da ya haddace cikin qur'ani <laughs> kaga gaskiya da gaskiya kenan wannan in ga har da wata sama sama ka tsaya daga kasa kasa ka kai ka jawo in kai mai yawa mai kwari ka ja ka tafi ka ga, kuma duk zai kai shi yasa qur'ani na da farala shi yasa kuma annabi ke cewa ma'abucin alqur'ani kamar ma'abucin mutumin mutum mai raƙumi ne da aka kuma sake hannunsa yace in ya ci gaba da rike aka rarraƙumin na nan in ko ya sake tufa raƙumi zai tafi sa domin shi raƙumi wani irin solo biyan dabba ne in ka saki lara, ko da bera ya zo ya ja ta kuma zai bi shi ba abin da ya masa zafi to haka manzo Allah ya kwatanta ma'abucin haddan Qur'ani kamar ma'abucin raƙumi da akala in ka rike akalar ka raƙumi na nan in ko ka sake ta to kuma raƙumi zai tafi sake da haka lalle ne mai haddan Qur'ani ya tsaya tsayin daka ya ga ya tsare ta bata zube ba abin da zai taimaka maka ko wajen tsare haddan Qur'anin ka shine yawan maimaita Qur'anin ka tsarawa kanka a kowane yini ya zanto kana da wani wuridi na alqur'ani da zaka yi abin da ake nufi da wuridi keɓance wani adadi na izifi da zaka karanta ko juzi misali in dai mutum ya yi har da alkur'ani har da mai kyau kullum a yi ne ko da izu biyu biyu kawai yake karantawa duk kowane kwana talatin zai mai zai saukar qur'ani a shekara zai sauka har sau goma sha biyu to qur'anin sa ba zai zai bi izinin ta'ala in dai ya yi har da mai kyau lokacin da yake har da sai dai in dama lokacin da yake har da bai har da mai karfi sosai ba sama sama yi to wannan koya mutum ya bar qur'ani sai ya zube da wuri to sana ce kana da himma da kwazon da kullun zaka izu Ka kaga wannan kowane kwana sha biyar kenan zaka sauka in kuma kullun zaka izu takwas izu takwas misali kaga wannan kowane sati zaka sauka kenan in dai mutum ya sa himma gurgurda yadda kake da lokaci zaka tsarawa kanka kuma wani abu da zai sa ka samu shaɗin karanta Alƙur'ani. wannan mujarrabi ne ga dukkan mutumin da ya jarraba wannan zai ga amfanin sa mai tarin yawan gaske in ka haddace wani abu na alqur'ani kamar yadda lokacin muraja'an qur'anin ka na tilawa kamar yadda shi lokacin kiyamul laili ka rinka yin kiyamul laili da shi ka kwanta barci da wuri karka bata kanka lokaci da yawa karfe goma goma da rabi yi barci da zaran karfe uku ta yi ka koshi da barci zaka farka saboda haka lokacin da ka farka irin yan nafilfilan na cikin dare ka samu ka yi nafilfile dama wutri ka yi jinkirin sai wancan lokacin ko da wutri za ka yi na raka'a uku raka'a farko ka yi izu ɗaya raka'a ta biyu ka yi izu ɗaya ba ka izu biyu ba kenan in ka saba kanka wannan kullum ka ci riba mai yawa na farko annabi ce duk wanda ya farka cikin dare ya raka'a ko guda biyu ne za a rubuta shi cikin wazakirin la kasiran wazakirati sannan kuma da kai wannan za a rubuta ka cikin wallazi ne bitun da rabbihim sujadan wa qiyama za a rubuta ka cikin tatajafa da an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun za a rubuta ka cikin innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alanatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafihim ujurahum wa yazid zaka shiga ayoyi masu yawa cikin alqur'ani har da ka ta ƙara ƙarfi kuma ka shiga cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani amma nan sai ka yi fada da shedan ka iya da zaran ka fara ranar farko za ka ji kafarka kamar ta tsage rana ta biyu radadin na raguwa rana ta uku har ma sai ya zame maka jiki in lokacin yi, ko ba agogo za ka ji kata shi wannan sai ka har da ka ta zauna lafiya kuma ga shi kayi ibada dama abin da ake so qur'ani ya hana ka bacci me yana kake ta bacci ya hana ka bacci ake so dan abin da hadisin annabi ya nuna ki yace da alqur'ani da azumi za su ceci masu su ranar tashin kiyama azumi zai ce ya ubangiji na hana shi ci da sha dan haka ka bani cetonsa qur'ani zai ce ya Allah na hana shi barci cikin dare ka bani cetonsa saboda haka duk masu haddan qur'ani ga fili ga mai doki shafayi da wutarinka kawai zaka mai da shi mai tsawo shi kenan. da ka kai sallar isha kar ka tsaka kai sai ka je ka kwanta kai barci bayan ka farka din nan karfe uku sai kai ta fa'idu wutri mai so annabi na raka uku wani lokacin ya raka biyar wani lokacin ya raka tara wani lokacin ya raka sha daya ba dai ya dora wa kai sha daya kai ma kaga dama zaka iya muturin ka haka idan ka zo raka biyar idan kai ta hudu kenan ka gama shafa'i kenan ka zauna kai ta iya sai ka tashi kawo ta biyar din kenan in ma kaga dama raka biyar din sai a ta biyar zaka zauna kai sallama duk yayi sai me uzurin ka yayi in ka ga dama wani lokacin annabi a tara yake yi takwas din duk ba zai zauna ba sai ya zo takwas sai ya zauna ya tahiya sannan sai tashi ya kawo daya ya zama wuturi sai zauna ya tahiya ya sallama sallallahu alaihi wa sallama to kaga yanzu zaka samu damar a biyar ko raka a tara ko raka a sha daya zaka yi karatu mai tarin yawa cikin dare sai kai sai ubangijinka sa'ilin nan daidai lokacin da za ka gama lokaci ne da Allah ke shela ina masu roƙon gafara in gafarta musu ina masu bukata in an samu musu bukatan su ina masu neman bukata kaza in biya musu sai la Allah yake lokacin kaga sai ka shigar da dukkan bukatunka da kake da su sai ka tashi safiya da ganka kana cikin walwala da jin daɗi wancan ku bai tashi da zikiri bai karatun Qur'ani ba ransa a bace ina jin haushin matarsa ina jin haushin kansa ma idan kuma ka tambaye shi me yasa shi ma bai sani to wallahi wannan duhun zuciyar rashin zikiri ne rashin karatun Qur'ani ne rashin istighfari da ailalla din rashin qiyamul layli har kawai da safe zaka tashi kana jin haushin kowa kowa ga gama da cewa baka sai salamu alaikum hasan ne baka zikiri shi ke sa mutum ya samu duhun rai da yawan batin rai na ba gaira babu dalili kullum kana cikin tashin hankali ka rasa ko me yake damunka allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب wannan yake cewa kai wannan tambayar da nan da na ganta ai da na ware ta tuntu wai kudin da mutum yake zuwa zance ga budurwar da yake so ya aura idan ya bata kyauta yana da lada ba alheri ya niyari ba kuma da aure yake neman ta ba mala a'malu niyat wa mala likulli imrin dan kai niyyar kirki kana da lada in baka niyyar kirki ba ko baka da lada idan mutum ya ga mace da juna biyu sai ya ce wancan mazinaciya ce ya yi kazafi kenan a'a matukar mace aka ganta ta juna biyu kuma an tabbatar ba ta da miji ko ma ba ta taɓa yin aure ba a tarihi ka san ba ta taɓa yin aure ba ga ta kuma da juna biyu wannan dan ka ce mazinaciya ce baka da nulai laifi dan ita ce ta ba da shaidar mazinaciya ce da kanta kasancewar ta zo da juna biyu abinda ba abinda ba yadda da shi ba shine ba ta da juna biyu haka kai kace wancan mazinaciya ce wannan sai kana da shaidu guda hudu in babu sai a kama kai maka bulala 80 don kai mata kazafi kin wannan yake cewa shin akwai wani haƙƙi akan mu al'ummar musulmi mu rinka faɗakar da waɗanda ba musulmi ba wato abubuwan da yake cikin alkur'ani da sunna haƙƙi mai girman gaske kuwa yaɗa musulunci kenan wannan wajibi ne da yake kan kowa haƙƙi ne da ya shafi dukkan al'umma isar da musulunci ga waɗanda ba su musulunta ba ba lalle ne sai ka zama malami ba ai faɗakarwar wani lokaci cikin labari ne buga misali ne ba dogon karatu ke bukata ba ya danganci fahimtar ka da mutumin da kake magana da shi da kuma hanyar da za ka ja hankalinsa akwai lokacin da maganganunka da ayyukanka za su bashi sha'awa akwai lokacin da mu'amalarka za ta bashi sha'awa wannan dai aiki na kiran waɗanda ba musulmi zuwa ga musulunci kan wannan wajibi ne a kanmu. wajibi ne akan kan ɗaukan wannan nauyi alhamdulillah a waɗansu sassanni akan samu kwamitoci daban-daban za ka samu yan uwa musulmi sun kakkafa su saboda kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci a kano akwai kwamitoci da yan uwa samari haka bi suka kakkafa a waɗansu unguwanni daban-daban wanda zan iya tunawa a masallacin mu na Beirut Road akwai kwamiti na musamman don kiran waɗanda suke maguzawa zuwa addinin musulunci wannan kwamiti na da motoci daidai har guda uku ko hudu saboda zirga-zirga duk ƙarshen mako sai an fita wani wanda suke fita don fa ma'aikatan gwamnati alkalai lauyoyi yan makaranta duk dai samari haka an haɗa kai ana irin wannan aiki na alkhairi ka ji an ce nan mutum goma sun musulunta wani lokacin an taɓa musulunta gari guda akwai sasannin da za mu je wani lokacin ka ga an je ziyara wa'azi kila da kyar za ku sha suna neman su jijjife ku amma duk da haka ana maimaitawa ana maimaitawa wata rana sai ka ji mutum ɗaya ya musulunta mutum biyu ya musulunta wata rana mutum uku su musulunta gaskiya irin wannan yana da matukar muhimmanci akwai kuma kwamitin da samari suka kafa waɗanda suke aikin su shine duk karshen mako su kai ziyara asibitoci su ga marasa lafiya su ba su lemo ne ayaba ne a ga takardun su da aka rubuta na magani a ga me za a iya sai musu menene kuma ba za a iya sai musu ba a yi musu wa'azi da yawa kuma za a ga suna nuna sha'awar su game da haka din suna cewa da duk waɗannan ayyuka mun bar su waɗanda ba musulmi bane suke mu yanzu musulmi ba ma suna san waɗannan ayyuka akwai su da yawa a Kano kuma a Bauchi ma haka akwai waɗansu samari masu zuwa irin wannan ƙauyukan waɗansu ma kuna masu kasaya suke fita da su to haka a dai sassanni daban-daban a kudancin ƙasar nan da abin da akan samu to sai dai adadin yayi kaɗan gaskiya aikin yana da yawa kuma adadin mutanen da suke yi din sun yayi kaɗan ha kuma taimakon da suke samu yayi kaɗan ai mun sha faɗa a cikin karatu cewa ya kamata kowane masallacin juma'a na garin nan da a ce Allah kalli yana da mota ta fita wa'azi mutanen ƙauye ko waɗanda suke ƙauye waɗanda ma suke musulmin tukuna aikin ka su iya fatiha da za su yi sallah wannan aiki shi kaɗai ya ishe ka to balantana waɗanda ba musulmi ba kuma ka ja su zuwa ga addinin musulunci to wannan aiki ne da yake kan kowane ɗaya cikin daidaikun musulmai musamman matasa aiki ne ke bukatan kuɗi yake bukatan tsari yake bukatar kafin wannan kyakkyawan niyya domin kyakkyawan niyya ita ke sa a ci nasara kan kowane irin aiki in ba kyakkyawan niyya ba za a iya ci nasara amma inda kyakkyawan niyya ko mutane ba su da yawa za ka sun ci nasara mai tarin yawan gaske eh ba zai sauka kan wadansu ba in adadin su ya wadatar fardu kifaya ba wai da wani yayi ba kina ya dauke mana sai in wanda suke adadin su ya wadatar ba karin ba neman kari to ya zama ya sauka akan sauran mutane amma in adadin su bai wadatar ba fa kaga bai abin nan dan shi sa ake kiransa fardu kifaya kifaya din ai shine isarwa din in bai wadatar ba ba zai dan haka dole kowa sai ya kenan kaga duk kasashen da zaka samu a an ci gaba akwai irin wannan tunanin sosai da sosai sauran kasashen laraba da waɗansu kasashen duniya din ma waɗanda suke musuluncin bai karfi ba za ka samu ƙungiyoyi masu irin wannan aikin dare da rana kuma sun tsara kansu kuma aiki ne na sa kai za ka kowa na yi amma har yanzu anan muna da rauni har yanzu muna da rauni kwarai da gaske aiki kuma baya iya isa mutum daya ba da muke da su ba su isa ba su wa'azantar da mu a cikin gari su kuma iya zuwa ƙauyuka su kira mutane kai ko cikin garin ba za su iya wadatarwa gaba ɗaya ba yanzu misali idan ka ɗauki ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin al'umma shine ɓangaren mata wanda yawansu kowa zai da zai kan cewa yanzu yawan ya ninka na ya fi na maza yawa to su ma jama'a ne masu zaman kansu da ake buƙatar su san Allah su san manzon Allah irin yadda yanzu maza sun nan suka taru suke kokarin su sani kuma matsalolinsu da suke cikin rayuwa sun sha bamban da namu kuma damar da suke da ita ta koyan addini din ta yi karanci kwarai da gaske an kwatanta da damar da namiji ke da ita to su kansu kaga wannan wani bangare ne da ya kamata a yi musu wani tunani ya za a fahimtar da su addini domin rikin fahimtar da su addini shine hubudin kowane irin barna a cikin mujtama in ba su fahimci addinin su dan dole ana tare da su su za su haifar maka yaro su za su shayar da shi su za su rene shi su za su yi kaza awannin da za ka yi da yaro da awannin da za su yi da yaro nawa ya ninnin kaiwa nasu ne idan ba su da fahimtar addini ya za a yi ka sa su baka tarbiyya ta gari ga ɗanka kaga zai wahala kwarai da gaske to wannan duniyar mata din bangaren su ma har yanzu ba wani tunani mai kyau ko mai tsari da aka fara yi wajen karantar da su addini ko fahimtar da su rayuwa kaga suna bukatun su san addini suna da bukatun su san rayuwa idan sun fahimci haka ne kai kanka ma zaka ji kana ruwa da matar da kake tare da ta fahimci addini kuma ta san rayuwa yayin da ta san ɗaya ba ta san ɗaya ba kana cikin matsala ballan tana in ta jahilce su duka in ta san rayuwa ba ta san addini ba to kaga za a yi ta tsaya da ita wannan mata in ta san addini ba ta san rayuwa ba kuma za a ga ta zama ba gidajiya ita ba ta san ma yadda za ta yi ta zauna da kai ta ja hankalinka har ta ji ma ta ɗauki ka ji kai kanka ta gamsar da kai ta ɗauke maka kewa baka kallon wuta ko ba haka bane ba to balantana in ta jahilci duka kaga an shiga cikin matsala ita ba za su taimaka maka ba a rayuwa ko ba za su taimaka maka ba a addini sai kasance zaman da kuke ciki zama na gaba na rufin jin daɗi kuma idan ka ce ka sake ta ka auro wata wadda za ka auro ɗin maki da tafi